Manzon musamman na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka ta yamma da yankin Sahel Muhammad Ibn Chambas ne kungiyar ta ECOWAS ta zaɓa domin shiga tsakani a rikicin ƙasar Guinea Conakry. Yayin da shugaban ƙasar Togo for Yasimbe zai haɗa gwiwa da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan don sasanta rigingimun ƙasar Mali sai tsohon shugaban ƙasar Nishar Isu Muhammadu da kungiyar ta ɗora wa nauyin warware rikicin ƙasar Burkina Faso. Matakin da ke ɗaukar hankulan jama'a a nan Nijar. mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdurrahman alkasum na da kwarin gwiwar cewa isu muhammadu na iya samun nasarori a wannan aiki ko da yake akwai bukatar gyara a ƙudurin na ƙungiyar ecowas uh, babu wani rikici wanda ke bayyana karara ko wani bangare na al'umma wanda bai amince ba watakila don ya taimaka musu ganin cewa sun cika sharaɗan da ita ecowaskin da kasashen duniya suka sha musu na si maza ganin sun maido eh, mulki ga hannun hula watakila shi ne amma a cikin gidan babu wani rikicin da za a ce a gaya ana nema a shiga tsakani ya kake ganin shi Muhammadu isu zai iya sauke wannan nauyi da aka ɗora masa Eh, ina ganin zai iya sabkewa duk da ke kamar kusancin shi da shugaban kasar wanda aka tumbike mai ganin cewa shi ma wanda aka tumbiken bai wani jajirce ba kuma mutanen da ke goyon bayan shi ba su turje ba kamar sun karbi kadara to ina ga wannan zai taimaka mushi cikin eh, sa bakin da zai yi to amma a ra'ayin wani ɗan rajin kare demokradiyya jagoran gamayyar ƙungiyoyin rawad don baji son Allah zai yi wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. A halaƙa ta dindigim tsakanin shi da Faransa. za ta zama cikas yan burkina su ce sun yarda zai musu adalci ba dan ba mu son shi bane a'a namu ne tsohon shugaban kasar mu na ba mu son abin da ya taba eh, imaji din shi amma abubuwa ne waɗanda ita gaskiya in ta zaka a wade ta yayi kamari da yi ma faransa duk abin da take so to da wuya kasar ta duka kyamar faransa ta yarda da cewa tsohon shugaban kasar mu shiga tsakanin su sasanta su ligingimin da suka yi sanadin faduwar da daddiyar gwamnatin Blaise Compaoré da hatsaniyar siyasar da aka yi fama da ita a zamanin shugaba Kabore kafin daga bisani tsakanin sojoji su tumɓuke shi daga karaga alamomi ne da suka zama wajibi isu muhammadu ya yi la'akari da su don gane ta inda zai bullowa aikin da aka bashi duk wata matsala su abin da suka gada shine a kai ta bisa titi a bajeta wanda ya yawan tara jama'a shi ke kuma abin da ake bukata gaba ɗaya ne ita kasa ko tsarin jagorancin kasa a mai ladabi na mai da mahimmanci ga tattaunawa ya kasance titi ko soja ba su ke magance eh, matsaloli ba na demokaradiyya ana magance su ne da tattaunawa. Rashin ɗaukan mataki a taron na sai yawo na ƙarshen mako game da takunkumin da aka kakaba wa ƙasashen Mali, Gine, Conakry da Burkina Faso wani al'amari ne da a yanzu haka ke ci gaba da haddasa cece kuce a tsakanin jama'a domin abin na nuna alamun gasawar ƙungiyar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.